kasance da tashar Fatima Ibrahim Garba ɗan na Hausa TV. Ku danna subscribe kuma danna ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shirye daga zarar mun ɗora. Wasu gungun samari ne zaune a ƙarƙashin bishiyar mangwaro. Ji suka yi ɗaya daga cikinsu ya yi ihu yana cewa zai ta yi sabon postin zo ku gani. Kowannensu ya shiga latsa wayarsa kai tsaye page ɗin zi suka nufa. Tana rawa tana juya mazaunanta. riga da wando ne a jikin ta masu adon pink ta yi kyau har ta gaji rawa kawai take yi tana juya ta cikin mintuna goma da wallafa bidiyon har ta samu comment rututu likes kuwa ba a magana suka zauna suna ci gaba da cewa saura postin ɗin aljana mai fasa taron yan tiktok ƙila yau kuma tsirara za ta fito ta yi irin nata bidiyon domin na kamar gasa suke yi da zai wasu sun ce ba shiri wasu kuma sun ce ƙawayen juna ne amma da ƙawaye ne ai ina ganin da an dinga ganin hotunan su a tare ko kuma dai wani abu mai kama da haka ɗayan yayi carabi yace yar unguwar mu ce fa wallahi basa shiri da juna an ce sun yi faɗa a dalilin wani saurayi har da bashe bashen kwalba shi ma ɗayan ya miƙe yana cewa shegu yan wahala duk sai sun je sun yi shaye shayen su sannan suke zuwa su ɗora wa kansu kyamara gashi jikin nasu sun gama rabawa mazan duniya wani bawan Allah da ke zaune tun ɗazu yana jin su ya girgiza kai ya ɗago yana duban su yanzu kun ɗauki alhakin su idan sharri kai musu za a tsaida ku a gaban Allah domin shaidar zina akwai girma kun kalle su da datan ku sannan kuma kun tsine musu a kullum idan bakunan ku ba za su dinga faɗin alkhairi ba ku yi shiru mana idan zunubi suke aikatawa ku ko masu kallon zunubin kuna yi masu comment da wow kun yi kyau me za a kira ku kenan duk suka yi shiru kasancewar suna matukar ganin girmansa sannan dukkansu sun san abin da ya faɗa gaskiya ce bayan mutumin ya tashi suka sake cewa kai yau kuma sare da kuka ta fito da nata bidiyon wannan karan haɗa kai suka yi suna kallo a wayar wanda ya fara ganin bidiyon domin wannan wani abu ne wanda ba su taɓa gani ba a wurin sadi jaruma ce ta gaske Yanzu za ku gan ba a yadda kuka saba gani na ba. Ina cikin damuwa da tashin hankali. Me yasa maza suke ɗaukar ƙannan wasu su lalata su, sannan su killace nasu a gida? Da yawan maza tsinannu ne wallahi. Kalaman Sale kenan da ya jawo cece-kuce. Ba ka ganin komai a kwamen sai tsinuwa da zaginta. Da yawan masu kwamen cewa suke yi har da ubanki shi ma tsinanne ne. tunda ya haifo mana jaraba a ƙasa. Wani kwamen da ya jawo hankulan jama'a shine ne kwamen ɗin Abdul: "Ke kika lalata shi ko shi ya lalata ki?" Iya abinda ya ce kenan, amma sai wannan kwamen ya ɗauki hankulan mutane, kasancewar an san sunan bebinta Abdul, bata taɓa saka hotonsa ba, don haka suna ganin Abdul yayi kwamen kai tsaye suka ce abdul ɗinta ne aka dinga kafa hotonta da kuma comment ɗin abdul ana tsine mata akan ta lalata abdul ne shi yasa ya gane ya gudu wasu kuma suna cewa a'a ta yi ƙoƙarin ƙulla ƙawance da ƙanwar abdul ɗin ne ya hana faruwar abin sai dai da yawa daga cikin waɗanda suka je wurin fati ɗin sun san gaskiyar abin da ya faru tsoron sali ya sa kowanne ya ja bakinsa ya yi shiru Furabbala suna zaune a wurin shakatawansu kowanne yana tare da waya wacce suka sawa suna da ‘yar amana. Alhaji Musa mahaifin Abdul da Alhaji Sale mahaifin Suri Baby sai Alhaji Shu'aibu suna zaune. Alhaji Musa ya ɗago yana duban Prof Bala ya ce, Prof wai za ka kawo mini Sale ne? Ina son yarinyar nan wallahi har auren ta zan iya yi. Gaba ɗaya suka sheke da dariya. A'a wannan kankanar ba matar aure ba ce ka bari dukkan mu mu kwashi banza mu bar wuri ko me kuka ce cewar Alhaji Sale a nan ma suka sake shekewa da dariya kawalinsa mai suna Yahaya yayi sallama suka bashi izinin shigowa ya shigo ranka shi dade an samo irin wacce kuke so Alhaji Musa ya zabura yana zara idanu kai haba zi baby ce ko Sani bebi. Yahaya ya girgiza kai a'a wannan yarinya ce wacce duniyar yanar gizo take yayinta ba jin za ta wuce shekaru sha shida tana da rawar kai da haka ta tara followers kusan dubu ɗari biyar mutane da yawa sun yi mani maganar ta amma da yake na fi ji da ku shi yasa na fara kawo maku sai dai wani ya ci ragowar ku ba dai ku ku ci ragowar wani ba gaba ɗaya suka sheke da dariya Alhaji Musa ya kwantar da kai ya ce Alhaji Sale wannan kayan irin naku ne kun san duk abina ina tausayawa budurwa sabuwa a leda bana so in zama na farko da zan ɓata ‘yar wani. Ya rufe idanun shi yana jin yadda Prof da Alhaji Sale suke tafka muhawarar. Alhaji Sha'abi ya taba Alhaji Musa yana cewa zo ku ga wani shegen yaro ya saka mana Sale kuka. Alhaji Musa ya taɓa baki ya ce kai sai yanzu ka gani kenan ni har comment ɗin yaron sai da na gani ana ta yawo da shi. Matsalar ‘yan matan nan kenan su zo ga sugar daddies waɗanda suka iya tarairayan mace sun tsaya ɓata wa kansu lokaci wallahi idan na samu salin nan tsab zan aure ta don Allah ku bar mini ita ta zama kayana ni kadai. idan ma ban aure ta ba zan ajiye ta a wuri na na musamman yadda ko tafiya zan yi sai in yi da ita Rob da yake cikin takaicin yadda Alhaji Saleh ya shige ciki da yarinyar nan ya yi kwafa ya ce kai yanzu yarinyar da na gama sheƙi ayana da ita wa ita kake zancen kana so ka aura kai ma ka san wasa kake yi duk duniya ana yi maka kallon mutumin arziki Da haka ka bari kawai ka lallaba ka ci gaba da ɓoye asalin fuskar ka ya jinjina kai tabbas ka fi ni gaskiya amma ka san yadda za ka yi ka sake gayyato mana sali bebi. domin ina mararinta Rob ya jijjiga kai ya ce, "Don ma baka shiga duniyar da na je ba, da baka yi marmarin rabuwa da ita ba, kawai dai shan mai gare ta, shi yasa na ɗan jinkirta." Alhaji Musa ya tuntsaya dariya ya ce, ko miliyan hamsin take nema zan bata muddin ta za ta cimma ruwa suka sheƙe da dariya har da tafawa a lokacin alhaji sale ya fito yana gumi duk suka dube shi ya dai ya nuna hanyar ɗakin wani ya je ya ƙarasa wannan ta fi ƙarfi na dama ba lafiyar kirki gare ni ba alhaji musa ya yi dariya har da hawaye haka suka tasa shi gaba suna yi masa shakiyanci Furobe ta tashi ya afka, tana nan kwance kamar mai yin barci, ta jawo bargo ta rufe jikinta. Tana wani murmushi ta ce, Kai ne wanda Baby ya turo? Yana murmushi ya ce, Ni ne asalin Bebin. A nan suka koma ruwa, yarinyar ta bashi mamaki, sai dai idan ka kalli idanunta, za ka gane tuni idanun suka bude. Prof ya kasa haƙuri don haka ya ce, Zuli, waye ya koya miki irin abubuwan nan? Abin ya bani mamaki. ta yi fari da idanunta sannan ta ce ɗina ya koya mini tun ina yar shekara goma sha uku na saba da farko ina gudu ina jin tsoro daga baya kuma na zo na goge a harkar ya zamana ma na fi shi ƙwarewa daga nan kuma sai mahaifin ƙawata shima ya taka rawa sai kuma wani schoolmate ɗina. Farabbala ya ci gabansa ya faɗi da ƙarfi da ya tuna da ƴarsa ƙwaya ɗaya jar da ya haifa ya tuna ya bar ta a makaranta a hannun Prof ɗan Lami. Jikinsa ya kama kyarma yana tsoron wani abu ya taɓa masa don haka ya ɗaga waya ya kira ta. Mufida ya karatun cike da fara'a ta ce mun gwada Allah dad. Prof ɗan Lami da ke kwance a jikin Mufida ya yi mata alama da hannu a kada ta ce suna tare. Ina babanki Prof Sai ta kalle shi tana ganin yadda ya rude. Dariya ya kusa kubce mata sannan ta ce, Dad yana nan lafiya duk da na yi kwana biyu ban saka shi a idanuna ba. Furabbala ya saki ajiyar zuciya. Oke ki kula da kanki. Zula ta saki baki tana kallon sa ta fahimci abin da yake nufi. Don haka ta kwashe da dariya. Idan karyar tsaro yake jin ya tanada domin ɗiyarsa, mahaifinta ya tanadi fiye da hakan. Karshe ta ɓalle ta bar gidansu gaba ɗaya tsakaninta da shi sai dai ya ganta a kwalban talabijin ko kuma na waya. Alhaji Musa dai duk san shi da 'yan shila hankalinsa yana kan Sale da ƙawarta Zibebi. Yau garin an tashi da ruwan sama don haka babu kowa a waje sai ɗaiɗaikun mutane da kuma masu ababen hawa. Zibebi ce ta yi fakin tsadajjiyar motarta ta fito tana tafiya kamar wacce take jijjiga jikinta domin duniya ta gani ta kai akalla mintuna hudu tana tsaye sannan Sale ta bude kofar bata ko kalle ta ba ta shige ciki tana cire dogon takalmanta waɗanda suke ɗauke da igiyoyi ke har yanzu baki dawo hayyacinki ba namiji yake yi wa irin wannan haukar kina tare da aiki wallahi dama matsalar bariki kenan daga tsakiya ka haɗu da ƙaddararka akan san wanda bai isa ba Sale ta runguma hannayenta a kirji ta ce, "Ƙarya kike yi ki ce Abdul bai isa ba. Kin san Abdul ya wuce ajin duk wata ƴa mace wallahi. Ke sanin kanki ne, kin san wahalar da na sha kafin na same shi. Ni na nemo shi, ba shi ya kawo kansa ba. Idan za ki bani labarin yadda zan yi in shawo kansa, ki bani. Idan ba za ki bani ba, ki kyale ni da damuwata. Zai ta gama cire takalminta, sannan ta kwanta a dogar kujera, tana murmushi. ita kanta a farkon ganinta da Abdul sai da zuciyar da ta girgiza sai dai da sauri ta yi fatali da abin da ba zai yiwu ba Allah ya baki haƙuri yanzu ya ke so a yi Sahal ta dawo ta zauna kusa da ita ta ce ki shirya mu je ofis ɗinsa zai ta ware idanu domin tana tsananin gudun wulakanci. ok zan shirya amma idan ya wulakanta mu zan baki mamaki ta ɗaga kai alamun ta yarda Tsaf suka shirya cikin dogayen abaya suka yana kansu da gele. A motar ji suka fita, kasancewar Sani ta ce ba za ta iya yin tuki ba. Turanar da abubuwan suka lalace, Abdul bai sake kiranta ba. Ta yi ta masa teks na baƙaƙen maganganu akan comment ɗinsa, amma ko amsa ɗaya bai bata ba. Ta zaci zai neme ta ya lallashe ta, sai dai ta mance ne, domin Abdul baya lallashin mace. Suna zuwa bakin ƙofar ofis ɗin suka kalli juna. sannan suka murda? kasancewar sakatariyar ba ta wurin don haka suka samu sauƙin neman izini ya yi nisa cikin aikin da yake yi ya ɗago yana duban su babu sallama ya furta yana kallon su fuskarsa babu yabo babu fallasa shi kansa ya yi kewar sali sosai da sauri ta sa ta faɗa jikin shi ta fashe da kuka ya kasa jurewa dole ya ɗago ta ya rungume yana bubbuga bayanta zai dai ta zama 'yar kallo ganin suna shirin wuce gona da iri ne ya sa ta yi gyaran murya da sauri ya saki sali sannan ya kalle ta ya gida ya ce da ita yana gyara kwalar rigarsa lafiya ta amsa a takaice ita har gobe abinda ko alama baya burge ta kenan domin kalmar da Abdul ya gaya wa Sali, har gobe irin ta ta tsana wani ya gaya mata Baby na na tuba ba zan sake ba Sali ta furta masa bayan ta sumbace shi bai ce mata komai ba ya rufe komai sannan suka fito tsoro yake ji kada mahaifinsa ya ganshi da yan mata ko kanin mahaifinsa ya san halin su sarai ba za su taba yi masa da wasa ba har yanzu hoton Amina a club tana shafa jikin shi ya kasa bace masa daga kokar rai a ranar Sale da Abdul sun nuna wa juna irin kewar da suka yi Sale kashe wayar da ta yi gaba ɗaya domin ba ta ƙaunar a dame ta. Suna tare a kan gado, Sale ta janyo wayar ta ta buɗe. Kamar jira ake ta buɗe wayar sai ga saƙon kira ya shigo. Amina ya gida? Amina ta ki amsawa ta fara zayyano maganganunta. Kina ji ko Sali? Zai fi kyau ki rabu da yaya Abdul domin auren zumunci za a yi masa. Ta yaya kike tunanin zai aure ki? Don Allah ki daina yaudarar kanki, ki kyale shi, ki nemi wani. Domin wannan daga gidan tarbiyya ya fito. Ke fa karuwa ce, zaman kanki kike yi, ba ki da wani makwaɓi a kusa da ke. mu nan yana kula da tarbiyyar mu baki ga da muka ɗauko hanyar ku na yan kwalta nan da nan an kama mu ba hakan kaɗai ya isa ya sa ki gane ba layin mu ɗaya ba Sale ta yi shiru bayan ta buɗe muryar wayar Abdul yana gama sauraron ta ya karɓi wayar da nufin ya yi magana sai kuma ya ji muryar Samira tana magana Ƴar kwalta ki rabu mana da yaya tunda ba uban ke sassaƙo mana shi ba mun san komai sai da kika bi malamai sannan kika ci nasarar gurɓata mana shi Abdul ya yi saurin cewa Amina, Samira, kada ku bari in haɗu da ku. Kafin ya sake cewa wani abu, Kate sun kashe wayar. Abdul ya yi wani irin huci ya furta sannan ya miƙe yana cewa lallai raini ya fara shiga tsakanina da yaran nan. Dole zan ɗauki mataki a kansu. Sali tana kallon shi har ya fice sannan ta haɗa shisha tana zuƙa. Idanunta sun yi jazir saboda ɓacin rai. Ta so a ce wasu ne suka yi mata irin zagin nan ba ƙannan Abdul ba. duk da haka ba su ci banza ba sai ta yi maganin su ta ɗaga waya ta tura wa wani hoton amina ta ce tana so ya kwanta da ita sannan ya yi mata bidiyo tsirara ta sauke wayar tana ajiyar zuciya Ƙarfe biyun dare zuciya da Sale a zaune a wani joint wanda suka saba zuwa cin kifi suna cikin hira sal ta ɗaga idanu Furabbala ne da Alhaji Musa ta sakar musu murmushi Bala ya nemi wuri ya zauna yana cewa yau dai karyar guduwa ta ƙare Sali kin wahalar da ni ƙawar Sali ki yi mata faɗa babu kyau Zita ɗan yi murmushi sannan ta ce wannan kuma maganar ku ce Alhaji Musa da bakinsa ya kirafuwa yace ya ce a basu duk abin da suke so shi zai biya da wayo irin nasu na 'yan bariki Sali ta tashi ta bi bayan Alhaji Musa ɗakin su da suka kama a hotel ɗin ya nufa da sari duk da bata cikin natsuwarta hakan bai hana ta bashi kanta ba kasancewar ta ga akwai nerori a hannunsa shi kansa ya same ta yadda yayi zato Furabbala kuma ya zauna yana ta tsara zai har dai ta amince za ta bi shi farin ciki ya gama cika shi yau gashi ga zai ɗin da ya shafe shekaru yana neman ta ido rufe bayan ya cire kayan jikin shi ne ta kafa mashi kyamara ba tare da ya sani ba ita kuma ta shiga banɗaki yana cewa Baby ki yi sauri ki fito, na gama shiryawa. Ke kaɗai nake jira, zan shayar da ke daɗi irin wanda zai yi wahala idan kin saba ji. Za ki sha ta rairaya Daga ciki ta ce, ina zuwa. Bayan ya gama maganganun batsan ne, ta fito tana murmushi. Sannan ta ɗauki wayarta ta yi saving, ta saka waya a kunne, tana wayar ƙarya. Gani ya yi ta ɗauki jakarta tana cewa, na shiga uku, babana zai mutu, yana asibiti, bari in je za mu yi magana. Hankalin Prof Bala ya tashi ya kuma tausaya mata, don haka ya ciro miliyan ɗaya ya bata akan ta je su fara kai shi asibiti tukun kafin ya zo gobe. Bayan ta fita ne ya ciji yatsa, amma kuma tunda ya samu lambar ta ai babu matsala domin kafin ta tafi sai da ya tabbatar da ta yi sabin ɗin lambansa a wayarta. Zuwa wurin sa Alhaji Musa ya yi a lokacin sun fito falo, shi da Salu suna hirar su Ah, ina ka baro min ƙawata, na ganka kai kaɗai. Sai da ya zauna sannan ya ce, an kira ta wai an kai babanta asibiti. Sa'ad ta zaro idanu ta ce, babanta faka ce, ai ba ta da wani uba, ya mutu, danginta kuma duk suna Gombe. Prof ya ce, don Allah ki bari. Sa'ad ta gyara zamanta ta ce, ka neme ta da wani abu ko? Shikenan zai ta yi halin. Daga Prof har Alhaji Musa suka ce, halin me? Daga gani a firgice suke. Sa'ad ta miƙe tana girgiza kai kafin ta yi magana. Ƙarar saƙo ya shigo wayarsa. Kafin ya duba, sal ta zauna da bas sannan ta yi magana cike da takaici. Ka duba saƙon WhatsApp ɗinka, ina da tabbacin Zice ta aiko maka da shi. Da sauri ya buɗe, hannun shi yana rawa. Bidiyo ɗinsa ya gani, abun babu kyan gani. Ya dago ya ce, zai za ta kashe ni. Ta yi min bidiyo tsirara, na kai shekaru ina neman ta. Ashe sharri na nake nema ban sani ba? Alhaji Musa saboda firgicewa bai san lokacin da ya dubi Sali ya ce, dan girman Allah ki rufa min asiri idan kin san kin yi min bidiyo ki goge Sale ta dube shi me yasa zan yi maka bidiyo ba hali na bane ban taba ba zai bata iskanci amma duk wanda ya matsa da neman ta sai ta ci kuɗin sa kowa da irin hanyar da yake da rauni ni zina nake aikatawa ita kuma duk wanda ya matsa da neman ta da iskanci bidiyo take yi masa ta tatsa kuɗin shi da ka gaya min kana neman ta da na hana ka kowa yayi shiru sai tunanin zuci kawai. Alhaji Musa ya yi ajiyar zuciya yana jin ƙarin tsoro yana ziyartarsa. Yanzu ya zami kenan? Kafin a samu wanda zai ba shi amsa wani saƙon ya sake shigowa. Salu ta ce, ka duba ka gani ta turo maka adadin kuɗin da take da bukata a wurinka ne ko kuma ta yada bidiyonka. A rikice ya buɗe wayarsa ya ɗago yana cewa miliyan ɗari biyu ina zan ga miliyan ɗari biyu har in aika mata. Yarsa da kawai yake tausayi da kuma matarsa Hajiya Binta sun yarda da shi fiye da zaton mai zato. Kana ji? Ka kwantar da hankalinka za mu yi mitin domin jin abin da ya kamata mu yi. A haka suka rabu kowa da abin da yake sakawa. A karo na farko da iskanci ya fice a ran Furof yana jin da zai gazi da ya kashe ta da hannayensa. A daren Hajiya Binta ta kasa gane menene matsalar mijinta. ta yi masa tambayoyi amma babu amsa da sassafe ya riga sauran shiga guest house ɗinsu ya sake buɗe zi ga abin da ta rubuta masa idan ka kuskure ka ce za ka ɗauki mataki a kaina zan nuna maka na fi ka buɗewan ido a cikin bariki zan nuna maka ni ɗin cikakkiyar ƴar kwalta ce don haka ka bi ni a sannu ya lumshe idanu har yanzu ɗaniyar zuciyar tana hasko masa suyar jikinta bayan duk sun iso ne suka zauna suka yi mitin akan kankara su nemi rage a wurinta kawai kowannen su ya bada miliyan hamsin hamsin amma daga yau za su hana kowace budurwa shigowa wurinsu da waya a kunne furabbala har da hawayensa Zita tana kwance a gefen tekun tana murmushi bayan jin saukar miliyoyin kuɗi. Bata taɓa samun kuɗi mai tsoka irin na wannan karon ba. Tana kallon kiran Sali yana sake shigowa, ta ɗaga cike da annashuwa. Sally kina lafiya? Ba matsalar ki bace. Ke kina ina ne? Sally ta bata amsa a fusace. Zai ta yi dariya ta ce, "Ina Lagos, daga can zan wuce Dubai." Sally ta dafa goshi, ta ci gaba da cewa, "Zai ki ji tsoron Allah, ki daina damfarar mutane." Ban fahimce ki ba, waye na damfara? Ta ba ta amsa a ɗan fusace. Sally ta ce, "Wanda kika yi wa bidiyo tsirara mana." Oh, haka ne, ba zina nake aikatawa ba, kawai ina maganin makwaɗaita ne. Sun tafi, sun killace ‘ya'yansu da matansu, sannan kike tunanin mu kuma mu zama ‘ya'yan banza? Uwa da uba suka haife mu fa. Takaici ya saka Sale katse wayar tana numfarfashi. Abdul ya rufe kofar ɗakin da yake mamallakin 'yan matan ne, ya shiga jibgarsu, babu ji babu gani. Sulaima tana karatun Alkur'ani da ji sun faɗo jikinta. Hakan ya sa ta ɗago fararen idanunta ta zuba wa yaya Abdul da yake riƙe da bulala. Kasancewar Amina da Samira duk yayyinta ne, ya sa ta ɗan matsa gefe guda. Suka sake maƙale ta, shi kuma Abdul bai fasa dukansu ba. Umma ta dinga buga ƙofar amma ya ki buɗewa. Ganin yadda ya farfasa musu jiki ya saka su haiba. Kama hannunsa tana kuka tunda yake wata ƴa mace bata taba rike shi ya ji wani abu ba sai yau. Nan da nan jikinsa ya kama rawa. mu tana da wata natsuwa a tare da ita. sannan akwai baiwa da kuma kwarjini yana so ya yi mata tsawa amma ya kasa ko da motsi Da sauri ta je ta buɗe wa Umma kofar jikinta ita ma yana rawa. Umma ta rike bulalar tana salati. Abdul lafiyar ka kalau kuwa? Menene haka? Me yaran nan suka yi maka? Za ka yi mini magana ko sai na saɓa maka? Bai ce komai ba, ya saki bulalar ya fice. Sayama ta kallas ta ce, Haba yaya Amina, me yasa kullum sai kun jawo wa kanku duka ne? Yanzu dubi yadda ya fasa muku jiki. Amina ta harare ta. Ina ruwanki munafuka? Tun ɗazu da yake dukan mu ɗin me yasa baki tashi kin buɗe wa umma ƙofa ba sai da kika bari mun gama wulaƙanta tuku. Ita dai Samira saboda tsabar kuka ta kasa masa magana. Yanzu za ku gaya min abin da kuka yi masa ko sai na kirawo muku Sadiq ya ƙara muku. Da sauri suka dinga girgiza kai, budurwarsa muka kira muka zage ta, shine ya zo ya dake mu. Suhaima ta tsura musu idanu kamar mai son nazarin wani abu. ta lankwabar da kai ayya yanzu akan budurwarsa ce zai yi muku irin wannan hukuncin duk suka amsa da eh wallahi akan ta da ke mu kuma ya iska ce wallahi kowa ya san ta sale ce fa a nan ma jikinsa ya mai karasa mutuwa duk da haka sai da ta ce babu kyau kiran wanda dan iska a nan ma rara ta sake samu